ku karkada kunnuwa inda muke karanto muku littafin nan zamani wallafar Nafisa Nausannab kada dai a manta Al'ajabi TV ta dauki nauyin wannan shiri shirin da ya gabata mun tsaya daidai inda Alai Saminu ya ajiye zuciya ya sauke yana ɗore fuska Khalid kwada ya harbo jirgin sa da kishi ne sai kura ina'u Sai murmushi yana miƙewa tare da faɗa Alai Saminu tafiya zai yi akwai inda zai je kafin su wuce port shi ma Alai Saminu miƙewa suka fita gaba ɗaya suka ba Aisha da Umma-Kulsun a gidan akan an jima su ma za su tafi nan muka dakata a wancan shirin kuma a halin yanzu za mu ci gaba aina'u tun tana nan noƙe wasu aisha har dai ta dawo ta saki jikinta suka fara kwasan hira don an ta aisha ta girme ta nesa ba kusa ba a hirarsu ta fahimci hajiya aziza ba ta gidan don ta ji aisha tana kafin ta tafi za ta je ta dubo ta inda ummu kulsum ita ma ta ce za ta raka ta su je ita ma ta gano ta na'u ko tambayar su ta yi ba ta da lafiya ne Aisha yi kawai ta ce mata dan san ba ta so a Ainawo ta san halin da mahaifiyarsa take ciki. Ainawo addu'o'i ta wa Hajiya Aziza na samun lafiya. Tana karawa da ita ma za ta tambaya Alayhi Saminu izini ta je ta dubo ta. Murmushi kawai suka dan sun san Alayhi Saminu babaran ta zai ba. Khalid da Alayhi Saminu ko da suka fito mota ɗaya suka hau. Khalid ke jan mota Ashiru kuma yana daga baya. Alhaji Saminu kuwa kwantar da su motar ya limshe idansa yana tunanin Ainawo. har yanzu hango murmushin nan nata yake har mamaki yake yanda son ta masa mugun kamu tsananin sha'awarta ya sa ya tashi da azumi kuma idan ba fita ya daga gidan ba idan yana ganin ta azumin sa zai iya karewa kala da ashiru kuwa hirarsu suke na kasuwanci har suka iso ofis din Alayyu Saminu suka yi fakin Alayyu Saminu bai sani ba dan ya tafi duniyar tunanin Aina'u gangar jikinsa ce kawai a motar amma ruhin sa yana can wajen Aina'u Abba Khalid ya kira sunansa da ƙarfi da sauri Ali Sami ne ya miƙe yana ashe mun ƙaraso, yana kokarin buɗe mota ya fita Khalid da ce abba dan Allah magana nake so me idan ba za ka samu damuwa ba Ali Saminu sakin murfin motar yana ina jin kai akai Khalid sai da ya haɗa ido da Ashiru ya masa alama ya magana kawai Khalid ya gyara murya ya ce abba wani taimako muke so kai mana dan girman Allah ba dan mu ba ka biya umma abin da taimaka abba dukkanmu masu laifi ne kuma mu ma muna so Allah ya yafe mana Allah yana son masu yafiya don Allah ka yafe umma ko za ta samu sassauci a rayuwarta tsananin sanka da kishi ya sa umma ta kauce hanya har ta kai kanta ga halaka don girman Allah abba ka yafe mata wancan zuwan da muka yi ni da Aisha wallahi baka ga yadda ta koma ba da kyar na gane ta Alhaji Saminu murmushin ta kai ce yana Khalid kenan da na yafe mata da kada na yafe mata dole ta girba abin da ta shuka kar ka manta ba ne kaɗai ta cuta ba ta cuci mutane da yawa ta ina su za ka nemo su ka nema mata yafinsu har jariri fa ta sace ta binne da ransa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun akan kishi na hauka ta iya kashe rai ka gaya min mahaifiyar jaririn nan ta yaya za ta iya yafe aziza sai da ta yi kwana arba'in ta bai taba kasa ba saboda kai kan ne mata kishi Khalid a haka ma akwai munanan abubuwan da ta yi da kila ba mu sani ba a da na ya rantsuwa akan wallahi ba zan yafe mata abin da ta yi mun ba ko da yafe mata shine sila shiga aljannata amma kuma ko don darajar 'ya'yan da ta haifa min da yawa suka zama abin alfahari a gare ni zan yafe mata ni ma ina so Allah subhanahu wata'ala ya yafe mu abubuwan da nayi tun a gidan duniya har ta girba abin da ta shuka Allah ya yafe mu gaba ɗaya na yafe mata mun gode abba Allah ya saka da alheri ai duk kai ta tafi cutarwa shi yasa muke so ka yafe mata ko za ta samu sassauci a rayuwarta dan abba wallahi har ciki akai wa umma an rasa wanda ya mata cikin Ta taɓe baki alayhi samunin yana zinar da ta sa na ringa yi da 'ya'yan mutane shi ne ta ma ta samu nata raba Allah ya kyauta ni zan shiga ofis idan dama magana da ka da ni kai min kenan abba dama zo muke dan Allah kai ma ka zo mu je ka ganta Ashir ya ce yana son koyar da kai wani mugun kallo Alayhi Sami ne watsa masa yana a wannan dalili me ya haɗa da ita da zan je na ganta sai dai na hoto na nuna muku irin tsanar da ne mata wallahi ko mai irin sunanta bana son ji ba ni da haɗi da ita ku ne ta zame muku dole kuma ba zan hana ku kuje wurinta ba don haka kar wanda ya ƙare min maganarta tunda yafe mata kuke so ne na kuma yafe din daga haka alai zamun ya fito daga mota yana buga musu kofa Khalid ajiyar zuciya ya sauke a lokacin da Ashir ya dawo gaba ya zauna bari na kira Aisha su fito mu haɗu sai mu tafi gaba ɗaya Ashir ya masa kansa yana kiran lambar Nabila da ake wa kitso don yau sau ɗaya suka yi waya ƙarfi da yaji take kin yi masa magana a waya saboda kunyarsa da take ji don kawai su ninta. murmushi da ya ga ta ɗaga wayar ta ki magana haka ne yasa ya kashe wayar yana mata text <laughs> ba za ki min magana ba ko to kenan? yau zan cire miki wannan kunya ai tun da yau za mu tafi gidanmu daga ni sai ke na ga yadda za ki kuma wallahi ba zan ɗaga miki kafa ba don kin bani wahala da yawa daga haka ya tura mata message ɗin yana ajiye wayar Aisha da Ummu Kulsum kuwa cikin 'yan mintuna suka karaso suka hau mota suka nufi asibitin mahaukatan don su duba Hajiya Aziza. A lokacin da suka isa hankalinsu ba karamin tashe ba da suka ga Hajiya Aziza. Dan wani ɗaki daban aka ware mata an kwa hannu da kafa ko ina na jikinta a kumbure yake. Cikin ta kuwa har wani irin tsiniyayi ga wani irin manyan kuraje masu ɗoyin masifa da ya rufe mata ilahirin jikinta. Dukkansu toshe hancinsu suka yi saboda warin is an biya rabin. Aisha da Ummu Kulsum ba san lokacin da suka fashe da kuka ba dan tsananin tausayin Hajiya Aziza da ke wani irin numfarfashi daga inda suke suna jiyo hucin zafin da jikin take Khalid kuwa wajen babban likitan yana fa dan ya ji me ya same ta haka shi ko da sauri ya ce masa dama neman sai yake akan ya zo ya dauki Hajiya Aziza dan san ba za su iya ba domin kwana biyun nan ba ta ma bacci haukan nata ya dallafa sai tsananin rashin lafiya da take fama da shi da aka kasa gano me ke damunta gashi ba dama dare yayi sai ta ta zabura zabura tana ihu sai an daure ta su kan gaskiya su dauke ta su kai ta wani wajen dan doyin da take ma kawai na cutar da su ba za su iya jurewa ba Khalid duk yanda ya ya amfani da kuɗi dan su bar Hajji Aziza tuburewa yi inda take kira wasu da suka sa mask a fuskar su da hand gloves ya musu umarni akan su fita da Hajji Aziza waje ga 'ya'yanta nan za su tafi da ita a haka suka gunguro Hajiya Aziza waje suka tafi suka batta Aisha da Ummu Kulsum kuwa sai kuka suke Khalid da Aishiru lalle suka samu suka rufe hancin su suka fara kokarin daga Hajiya Aziza daga kan katakon da take da sauri suka janye hannunsu da suka ji wani irin zafi ya ratsa hannunsu Hajiya Aziza kwadin farfashi kawai take tana juyar da kai cikin azaba da ita kaɗai take ji gashi ba bakin magana tana kallon su Khalid da su Aisha kokari kawai take ta bude baki ta musu magana akan su yafe mata su kuma nema wata yafin mahaifinsu amma ina ba bakin magana shi take kamar wuta aka hura aka sata a ciki da ido ta ringa binsa a lokacin da suka ƙara kai hannu don su ɗauke ta su sa ta a mota amma ina da sauri suka ƙara cire hannayensu Khalid da Ashiru Salati kawai suka fara suna mamakin abin da zai sa jikin ɗan adam wannan zafin kamar garoshin wuta Aisha da Ummu Kulsum su ma matsa suka suna so su taimaka su Khalid din wajen ɗaga ta kafin hannunsa zai sauka a jikin hajiya aziza ta saki wani irin gigitaccen ihu har ihunta na kashe kunne ta fara wani irin zabure-zabure tana mimmikewa salati kawai su Khalid suka ringa yin suna kokarin rike ta a hankali jikin ta saki duk abin da yake da farko yana da ƙarshe haka ma dan adam ranar da aka haife ka shine farkonka ranar da ka bar duniya kuma shine ƙarshenka duk soyayyar da ake maka ba za ta hana ci gaba da rayuwa ko rayuwa ta tsaya ba dan ka tafi za a ci gaba da rayuwa ne kai kuma ka riga ka zama tarihi rabbu ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe rabbu ya ɗora mu a lokacin da muke tsaka da aikata alheri wallahi akwai aiki a gaban mu mun shagala da yawa Allah ya mana afuwa da gafara ya ji kan waɗanda suka riga mu gidan gaskiya alfarma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khalid nan ta rike cikin faduwar gaba da ya ga yadda jikinta ya sake ya kai hannunsa kirjinta ya ji babu alamar numfashi a tare da ita rantsar idan sai yana shi kenan umma ta amsa kiran Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka dukan mahaifiyarmu ya Allah ka gafarta mata Aisha kanka mai hajiya Aziza ta tana cikin kuka saboda tsabar tashin hankali ma ta daina jin warin da hajiya Aziza take da ikon Allah kawai suka je tsohon gidansu da hajiya Aziza ta rayuwa ciki direct cikin ɗakin ta suka kai ta suka je ta da su hudun an rasa mai rarrashin wani ta waya Khalid da sanar da Alhaji Saminu ko yace Allah ya ji kanta da rahama Alhaji Saminu kasa ci gaba da aikin da yake a system ɗinsa dan sam kasa nutsuwa bai taba kawa mutuwa Hajiya Aziza za ta taba shi ba balle har ya damu rantsa idan sai yana tuno ni bari mai kyau na halayen da Hajiya Aziza ke da shi dan dumunan halinka ba za ka rasa mai kyau ba haka zalika duk sharrin da kai mutum ba za a rasa alherin da ya taɓa maka ba ko ba yawa hajiya aziza ta so shi fiye da sanda take kanta a sanadinsa ta kauce hanya ta haifa masa ƴaƴan da yake alfahari da su a yau ya za'i ba zai ji mutuwarta ba da sauri ya miƙe yana barin ofis ɗin ya hau mota yana nufa gida karatun Alƙur'ani kawai yake karantawa domin ya samu nutsuwa kasan zuciyarsa kuma yana cewa hajiya je za addu'ar dacewa da rahama ubangiji kafin ya isa gidan har an cika gidan saboda makota da 'yan uwa sun zo a cikin minti talatin aka sallaci gawa hajiya aziza aka tafi kai ta gidanta na gaskiya Aliyu Samina Aishar da Khalid aka bari a ƙarshe. inda Aliyu Samina ya ɗaga hannu ya fara kwararowa Hajiya Aziza addu'a. Su Khalid na hawaye suka ringa amsawa da amin. A haka suka baro makabartar suna waiwayen kabarin Hajiya Aziza. Kabari babu hanyar iska balle ka tafi da mafici. Ba an kai ka kabarin ka bane domin kai bacci. Allah ya ba mu ikon tafiya da hasken Alƙur'ani. Ya sa mu ji ranar farkon mu a kabarin mu tamkar ranar daren farkon mu a gidan mu amin. halin zamina kuwa suna dawa ya fitar da kuɗi aka yi ta raba mabukata da masallatai akan Allah ya kai ladan kabarin Hajiya Aziza a haka aka yi sadaka bakwai ana zaman makoki washe garin da aka yi bakwai Alhaji Saminu ya tara su Khalid ya musu nasiha akan su rage damuwa soyayyar da za su nuna mahaifiyarsu shine su yawaita mata addu'a da sadaka daga haka ya ce su Khalid su shirya gobe su ɗauki iyalan su tafi a cikin su Ummu Kulsum ce ba ta da aure za ta zauna gida Aliyu Tijjani har Allah ya kama ta mijin aure haka kuwa aka yi washe gari Khalid ya koma Port shi da Farida da Dadi hashiru kuma ya ɗauki Nabila suka tafi Abuja tunda taimakon irin kula da Nabila ta ringa bashi yasa ya samu nutsuwa sosai dan tunda aka yi rasuwa a gidansu take kwana ita ke kula da duk abin da zai ci take kuma kwantar masa da hankali har lokacin da ya babu abin da ya shiga tsakaninsu saboda tashin hankalin da suke ciki Aisha kuma sai ta ƙara kwana biyu a Kano kafin ta koma. A ina uku tun da Hajiya Aziza ta rasu, tausayin Allah ya sami ya shige ta ba kaɗan ba. Ita kanta mutuwa Hajiya Aziza ya bala'in taɓa ta. Ga tunanin ita ma wata rana haka za ta tafi, ko tana so ko ba ta so. Ita kama kan me za ta tsaya tunanin wulaƙanta Ali Saminu. Alhalin ba shi kaɗai ke da laifi ba, ta ma fi shi Da haka za ta yi amfani da lokacin da ya rage mata ta yi bauta aure ta samu lada. alayi saminu ku o kawai da yake gani ta cctv kamara ba ƙaramin sama masa kwanciyar hankali da nutsuwa yake ba duk da har lokacin ba shi da wani kare fuskantar ta tsakaninsa da ita gaisuwa ne tun daga lokacin da hajiya ajiza ta rasu ya lura ta dan canza akan farkon da ta tare da take daure fuska yanzu fuska a sake take gaishe shi take kuma idan ya fita ya dawo ta masa sanda zuwa iya hakan da take masa ba karamin daɗi ke ji ba kuma santa yana ƙara ruruwa zuciyarsa ya sha attempting din zuwa ɗakin ta dan ya ba ta hakuri su fara zama kamar kowane ma'aurata amma idan ya je bakin kofa sai kasa shiga sai dai juya ya dawo ga matsanancin sha'awa da ta sako shi a gaba saboda mafarkin ana'u da yake yawan yi daga ya kwanta magungunan ma da yake sha yanzu sun daina masa aiki ana'u kuwa tuni ta fara damuwa da yadda Alhaji Sami ne yake mata na halin kunkula. har har fargaba take a ranar da ta fara gaishe shi kar ya zo ya zama ta baje fuskar da zai ta dan har yanzu ba ta manta wahalar da ta sha a hannunsa ba amma ga mamakin ta sai ta ga bai dan ma ya zo kusa da inda take ba iyakacin ta da shi gaisuwa ce shi ma idan tana zauna falo idan ya dawo ko kuma in zai fita masallaci dama ku har lokacin ba girki take ba kawo ake bata taba kawo shaidar da cewa Allah samin na neman mata zai iya ɗauka har wata ɗaya da mace a gida ba tare da ya neme ta ba haka kawai shiru shirun sai ke damunta ba ta sanin lokacin da yake cin abinci dan idan ya dawo daga aiki ɗakin sai yake shigewa tafiya masallaci ne kawai ke fito da shi hankalin ta ya tashi tana tunanin kila mutuwa hadiya sai za ce ta taba shi sosai shi yasa ya kasa sakin jiki ya zo inda take gashi ta ma ta ga alama ta kamu da sansa dan sai ta zo kwanciya sai ta ta tunanin sa tana imagination akan ina ma ta ga ya shigo ɗakin ta ganin sun doshi wata da sati haka yasa ta yanke shawarar kiran Mubina domin ta bata shawara Mubina sai da ta gama dariyar ta yadda aina ba za ta juyo ta ba ta fara magana. Tana to ai gara ma haka akan me zaki wani damu? Ke da dama ba san sa kike ba. A ke ma ki rabu da shi kawai. Cike da jin haushi aina ta ce. To ni na ce miki ina san shi ne. Kawai ba na so na ringa kwasar wa kaina zunubi ne. Kuma ni tunda matarsa ta mutu nake sa. Sai sa na damu ba wani abu ba. Idan za ki bani shawara ki bani, idan ba za ki bani ba na kashe wayata. Mubina kasa rike dariyar da take ta yi. ta kyalkyale da dariya tana ƙawata kenan ki ce min kawai kin kama da son ki dine min wani kwana kwana wallahi ki rike maninki da kyau a ku ki bi shawarar da zan baki akwai yan mata da yawa da suke son Allah ya sani ne baki ba gari ki san me kike tun wuri kafin lokaci kure miki wato har wata ta zo ta sace zuciyarsa hankali mu bena ta fara ba ta shawarwari wanda sai da suka kwashi fiye da awanni a waya aina kuwa tana ta buɗe duk kunnuwanta tana da da shawar da mubina take bata sai da suka gama waya tsaf ta mata godiya tana kashe waya. wajen karfe ɗaya da rabi wanda ke kawo mata abinci kawo mata na rana ta karɓa tana ce masa daga yau ya daina kawo abincin za ta ringa girka da kanta wajen karfe uku da rabi ta faɗa kicin ɗin da ya sha kayan kicin kamar wani karamin shago waɗansu abubuwan ma san ba ta iya amfani da su ba tunanin me za ta dafa da alayhi min da zai ci ne sa ta tsaya ganin lokaci na tafiya sa ta kira Aisha a waya dan suna yawan waya da ita sai da suka gaisa kuma ta ji tana jin kunyar tambayar da za ta yi mata da kyar ta iya buɗe baki tana tambayar ta abincin da Alai Sami ne ya fi so murmushi Aisha ta yi tana abba yana bala'in san ya ga an yi masa tuwon shinkafa da miyar zogale ya ji naman rago tsoka zalla in dai zamu wannan to to kin ga me masa kuma murmushi Aina ta tana drinks fa wanne ya fi so me ya fi so a masa da breakfast haka ma lunch abba yana zai ga an haɗa masa zallar fruits ba tare da an sa komai ba ki haɗa duk fruits ki blending ki sa masa fruit ya sanyi ba zan manta ba idan umma ta haɗa masa har office da ke tafiya da shi da rana kuma komai kika yi masa zai ci da safe kuma yana son kunin gyaɗa da ƙosai idan bai samu ba duk abin da kika bashi zai ci daga haka Aisha ta ci gaba da faɗa mata abubuwan da Alhaji Saminu ke so da waɗanda ba so godiya ta mata sosai ta kashe wayar ta fara girkin tana murmushi dan ba laifi ta yi bala'in iya girki har kataran school cikin awa ɗaya ta gama komai ta fito daga kicin ɗin bayan ta kai abinci danin ta jera karfe biyar da rabi alayhi saminu ke dawowa haka ne yasa ta shiga wanka don saura minti talatin ya dawo sosai ta ɗau kwalliya kamar wacce za ta je gidan biki wajen kayan sawa ne ta fara jin kunya dan ƙananan kaya mu bina ta ce ta sa ganin idan ta tsaya tunani lokaci ne zai tafi yasa ta ga wata doguwar riga mai kama jiki baka ta kuwa a buɗe har wajen kirji zaro ido ta yi da ta ga yadda kayan ya kama kirjinta kamar nonukanta su fito saboda ba laifi tana da cikar kirji kunya ce ta bi ta kama ta ita kanta da take tsaye anya ku za ta iya a haka ta tsaya shi keke zai hon din motarsa kawai ta ji da sauri ta fesa turare ta ɗauki siririn mayafi ta yafa tana yin falon da gudunta don ba ta so ya shigo bai ganta a zaune ba haka kawai jikinta ke rawa ga wata irin kunya da take ji a haka ta bazar tana zama akan kujera ta fara lallatsa wayarta wanda san ba za ta ce ga abin da take danna ba Ali Saminu ko sai da ya dade a mota saboda jikinsa da yake ji a mace wajen karfe uku na rana bacci ya dauke shi a office sai gashi yana ta mafarki da aina ko yana dawowa ta zo da gudu ta rungume shi daga nan kuma suka yi ɗaki, har sai da ya kai ga kusantar ta ya dauka da gaske ne sai da masinjan zai ya shigo ya tashe shi akan yayi baki Hamza maza kawai domin ba dama ya tashi dan ya bata sa yana fita ya shiga toilet ya tsaftace jikinsa ya canja kaya kawun ya sa a wa bakin nasa iso yanda yake jin sa gaskiya ya gaji a yau zai ka ƙarshen wannan matsala da ta addabe shi ina dalilin da zai ringa azabtar da kansa alhalin akwai mace mai magance masa matsalar sa gida aje zuciya kara saukewa yana fitowa daga cikin motar ya buɗe bayan motar yana ɗauko da kan laptop ɗinsa sanye yake da suit hash kala ya yi bala'in kyau kamar wani matashi addu'a kawai yake a Allah ya sa kare kanta a falo don gaskiya zai yi abin da ba shi kenan ba a hankali ya tura kofar falon tare da sallama A ina wadda jikinta ke rawa gabanta na faduwa ta dago cikin dan rawan murya tana amsawa idan ada ne da sauri Allah ya same ni ke wucewa ɗakinsa sa amma ganin da yawa a cikin kwalliya da ƙananan kaya waɗanda suka bayyana surar jikinta ga kamshin turarenta da ya cika falon to wannan ne sai daskare a tsaye kasa motsa kafarsa ainawa kuwa ita ma ji ta kama ba za ta iya miƙewa ta karɓi daga hannunsa ba amma tana shawarwarin mu ne yasa ta miƙe cikin ruwan jiki tana da ba Aliyas Haminu da yake jin ƙirjinsa kamar ya faɗo ko ina na jikinsa ya ɗau wani irin ɗimi ga wata irin mahaukaciyar sha'awa da yake di, har ma jikinsa na rawa bai gane me take nufi da nufi wajen da yake ba ina akwai ita ma jikin nata na bala'in rawa ta tsaya a gabansa cikin siririyar murya ta ce da zuwa ta rankwafa don ta karɓi jakar hannunsa ƙirjinta da ke cike fam alayhi ya ne da kallo kafin ya sauka hannunta a kan nasa hannun tana ƙoƙarin karɓar jaka hannunsa bai san ya aka yi haɗa jakar da hannunta ya riƙe gamba jikinsa na rawa limshe idansa kawai yayi yana shakar ƙanshin turarenta yana uku wani irin shock ta je tun daga tafin ta har zuwa tsakiyar kanta ya ta je ya rike mata hannu sosai take jin ta na rawa ta dago a hankali don ta kalle shi ko zai saka mata da sauri ta kara mai da kanta ta sunkuya saboda wani irin jarawa da ta hango a idansa da ya kaɗa ya jawo cikin rawar jiki ta fara ƙoƙarin ƙwace hannunta amma sam ya ƙi sake dan jakar ta daɗe da wurin hannunsa hannunta ya rike gama yana murzawa so take ta buɗe baki ta ce masa dan Allah ya saka mata hannu amma ina ji take kamar an sa super glue an like mata baki Alai Saminu da numfashinsa yake fita da sauri da sauri sam ya fita daga cikin haicinsa. ganin aina waka gaban sa ya sa ya ji ta wata duniyar da alama mafarkin da Abel ne yake neman tabbata bai sanya aka ya dago da hannunta ba ya kai baki zuba mata kes a tsakiyar hannun kafin ya sa har ya fare mata wata irin tafiya tsutsa a tafin hannunta a ina urin tsaye irin ta yi, gam da ta ji kama a ƙasan mara ta yake mata wannan tafiya tsutsa kafin ta ankara ya mai da tafin hannunta kamar wani alewa yana lashewa yana sakin gurnani ita kam ganin yana neman haukata ta yasa ta fara magi ya cika mata hannu saboda ita kaɗai ta san me take ji a ƙasan marat amma yana alai sami ya zama kurma ba jan abin da take cewa ƙarfi da yaji yake son ya zautar da ita ba ta san lokacin da ta faɗa jikinsa ta rungume shi gamba da ɗaya hannun ɗaya hannun kuma tana cusa kanta a kirjinsa dan numfashi ma wahala shaka yake mata ko ina na jikin tarawa kawai yake ga wani ruwa mai ɗumi da take jin yana bin kawarta rungumar da cewa alai sami ne ya sa alai saurin cika mata hannu ya rungume ta gam yana sa fuskarsa a kirjinta ya fara lasa kamar yadda ya hannunta wa cikin fita hayyaci ta danke kansa tana ihun ya cika ta da rawar murya alhalin ita ma taimaka masa take wajen shafa masa kai abinka da kwararre ainawa sam bata san lokacin da ya cire mata rigar ba sai da ta ji bakinsa cibiyar ta yana lasa ba inda harshensa bai taba ba a jikinta so take ta nuna masa ba ta so amma ta kasa sai ga zanen zambaja tsakiyar fala alhazamin na neman haukata ta sun fi karfin awa ɗaya haka wannan ina nawo ita tunani take ture shi take nan ko ta san ita take ƙara rike shi ba alai samin da dabara yakin kime ta suka ɗakin sa sai da yazo zai yi mai gaba ɗaya ina uta da hankalinta ihu ta sa tana dan girman Allah kai hakuri wallahi ba zan ƙara zuwa kusa da kai ba wallahi wancan karan har ɗinki a kai mu alai samin bai bari ta ƙara sawa ya rufe mata baki da nasa duk wata tsohuwar sha'awarsa sai da ya sauke ta hankalin sai kwanta A ina uku kuka kawai take don ta ji jiki saboda gyara tun da aka duk da hankali ya bi ta sai da ta ji a jikinta tana jin sai yana ta bubbuga bayan ta kamar wata yarinya da sunan rarrashin ta yake dan ka cokan ya mayar da ta saman sai na shafa ta ko a mafarki bata taba kawa da Samin ya iya soyayya irin haka ba komai zai da ya bashi haƙƙinsa dan sai da ya tura dan aike sosai kafin ya afka mata tana irin wasannin da ya da ta kawai na sawa ta ƙarin jin hankalinta ya tashi bata kama idan ka auri tsoho zai iya taɓaka abin kirki ba lura ma da ta da yanda ya mata a lokacin da zai amshe mata budurci ta ɗauka ma a yanzu zai iya sumar da ita sai gashi sumar da itan da ya na daɗi ne duk da ta ta. wata irin riri ta ta ringa yi ne mata sannu ita ko bata san lokacin da ta fara shawara ba Alayhi Saminu ko ya ringa biye mata haka suka tsaftace jikinsu suka ɗaura alwala saboda magariba ta kakwai Alayhi Saminu sai binta yake da ido a duk motsin da ta yi sai ya ce mata sannu sai shi mata albarka yake shi ja su sallan magariba a gidan dan baya jin zai iya tafiya masallaci jin zai yake kamar daren sa na farko da ya fara sanin mace ba zai iya fasalta abin da Aina'u ta je da shi ba Aina'u ku duk kunyarsa da take ji sai da ya sa ta saki saboda irin abin da ya ringa yi ko wani saurayin ma ba zai iya hakan cinya sai zo nan da ita ya ringa ba ta tuwon shi ma ya ringa ce yana santi haka ya manne mata har sai da suka zo kwanciya duk yanda ana'u ta so ta bijire masa kasa ta yi saboda ita kanta cutar kanta za ta yi don ta hana shi saboda wani irin mugun wasanni da ya ringa yi da ita akan dole ta bada kai wanda anan ta fara gane daɗin harka har sai da ta jure duk hawan da ya ba tare ta gaji ba wata irin soyayya mai bala'in karfi zai ta ƙara shiga tsakanin Aina'u da Ali Saminu dan sallah kawai ke fitar da shi waje duk inda Aina'u ta sa kafa ta cire zai mai da tasa tare suke wanka girki gyaran gida ƙarfi da yaji Allah ya sami ya dawo wani yaro saboda tsantsan soyayya ana kwaji take ta fi kowace mace sa a rayuwarta da ta samu Allah ya sami gani take ko saurayi ta aura bai zama lalle ya yadda da ita farin cikin da Allah ya sami ne yake jiyar da ita ba har ba ta so wani abu ya gifta tsakaninsu da zai sa ya nesa da ita sai da suka kwashi wata ɗaya cir suna manna da juna kafin ya sami ya fara fita ofis duk wanda ya ga sami ne ya riga ya sa farin ciki yake ga wani irin fari da ya ƙara da ƙiba da kwanci hankali yana barin gida bai tsaya ko ina ba sai a wani katon filinsa da ke bypass da ya zo ya buɗe gidan mai Allah bai nufe shi ba ashe rabon aina wani Abun ka da mai kuɗi tuni ya samu leburori ya faɗa masa abin da yake so yace ce katon shago yake so su gina masa mai hawa biyu illatan three months aka gina masa katon shago inda ya tura wata hajiya turai da take fita ƙasashen wajen makudan kuɗi akan ta saro masa kaya daga dubai amma na mata kama daga dogayen riguna sleeping dress sarƙoƙi duk dai wani abu da ya shafi mata ta saro masa don ta riga ta ga shagon da yake so ya buɗe wa yana a cikin wata uku shagon ya cika fam da kaya tun daga sama har ƙasa da abin nan da Alayhi Sami ne yake yana ba bata sani ba sai da Alayhi Sami ne sa ranar da za a buɗe shagon ya gayyaci yan uwa da abokanan arziki duk familin Aina'u sai da ya gayyace su har su kalin dukkansu, da Ummu Kulsum da ita ma bata daɗe da auren wani cousin ɗinta ba da shi ma ya ɗirka wata ciki ta haifa masa ya taka masa haka ne yasa aka yanke shawarar haɗa auren umma kulsum da sadiq saboda dan su tare su rufa juna asiri sadiq ko dama yana son ta umma kulsum ce ba ta wani son sa amma haka ta hakura ta aure shi inda aziza karama ta koma gaban su da yar sadiq din da aka sa zainab mubina kuwa arbadi a ta gayyata da ita ma aka sa mata rana da wani mai mata uku wanda yake sayar da manja a ƙasar layinsu. su Ba a ganin ba ta da mai aurenta haka sai shi din yasa ta amince za ta aure shi dangan dan labban nasu ɗaya ne mubina kwata ya faɗanta namiji kato da shi har lokacin suna samun saɓan da Nasir akan zarginta da yake yawan yi wanda ya kai har sakin ta sai da daga baya ne ya mai da ita bayan ya kai kuɗi gidansu wata yarinya da ya haɗu da ita a Facebook dan yana da blip din gare ƙara auren zai fi samun kwanci hankali Hale samun ne fito cikin wata arne shadda ruwan zuma da ko ba a faɗa maka kuɗin ta ba kasan naira ta yi kuka ainawa yake ta kwala kira a lokacin da yake fitowa daga gidan sai baza kamshi take ainawa da sauri ta fito ita ma tana zuwa zub din jakarta ita ma irin shadda Aliya Saminu ce a jikinta sai walwali take saboda irin stone din da aka yi mata dinki da shi sakin baki na ina kallon ainawa da ta zama ta bulele yar lukuta karfi da yadi jin daɗi ya mayar da ya tafi kal Aliya Saminu kare mata kallo yake yana sakin murmushi bai san me yasa baya gajiya da kallon ainawa duk da yanzu sun tafi wajen wata shida har da ɗore satuka amma jinta yake kullum kamar wata amarya gashi san ba ta wasa da shimfiɗarsa kafin ma ya neme ta take amsa kiransa wanda hakan ba ƙaramin linka santa yake a kirjinsa ba yadda yake jin sa haka yake komai bai a nawa cikin dukiyarsa bai faɗi ba ta cancance ba ta A nawa ga malai samin ta tsaya tana jan kumatunsa tana love ni fa baka gaya min inda zamu je ba sai cewa kake have a surprise for me and i know today is not my birthday what is the surprise ka faɗa min dan Allah ta kare shi maganar cikin shagwaba Ali zamanin sai dai haɗe space ɗin da ke gaban sa ya manna wata kiss yana shafa duwawunta har da ɗan matsananta ta saki karar shagwaba tana kai love da zafi fa me kike ci na baka na zuba mu je ki gane idan ki surprise ɗin you love me more I already am always loving you in ya fa haka kuma ai sai an kai na asibiti murmushi Ali Sami ne yana buɗe mata mota ta shige yana rufe mata kofa kafin ya zagaya shi ma ya shiga motar ya ja su a hankali na a lumshe ido ta tana tunanin anya akwai wacce ta kai macen da ta aure shuga daɗi sa'a kuwa ita kam kullum addu'a ta bai wuce aljanna ma alayhi sami ya zama miji a gare ta dan ba ta jin ma yaro zai iya satisfy ɗinta sai da suka yi so ta bude idanta alayhi sami ko ya zagayo ya sa wani farin kyalle ya rufe mata ido yana jan ta gaban katon shagon da aka zagaye da jan da su balon yan uwa da abokan arziki murmushi kawai suke suna miƙewa tsaye nabila ko ta sauri ta sunkuyar da kanta dan ita ma tana wajen ita da ashiru har yanzu tana jin wani iri inda ta ga Samin duk da ashiru the best husband she can ever pray for he so much love and care for her amma inda za ta ga Alias Samin ko ta ji muryarsa sai ga wanta faɗi love just the surprise I have for you Alias Samin ya ce wa Ina'u ya nema ta raɗa kunne ko kunya 'ya'yansa ba Khalid kuwa girgiza kansa kawai yake yana mamakin yadda Ali Sami ya zama man karfi da yaji sanadin auren yarinya ya koma wani yaro Haina da kafar ta ringa tana haba mana na Allah ka buɗe min ido I can't guess Ali Saminu a hankali ya warware mata kyallan idan aina ya sauka akan rubutun gaban shagon da ke ta and S Gallery a hankali ta sako da idanunta inda ta fara tozali da mahaifinta inna da an kafin ta fara jujjuye kai tana kallon yan uwa da abokan arziki sai murmushi suke suna tafi wani irin hawaye ne suka zubo mata na farin ciki kafin ta juya hankali ta kalla Alai Saminu cikin zubar da hawaye tana am I dreaming please wake me up if I am dreaming girgiza mata kai yayi ita kwata ta da gudu ta rungume shi tana fashewa da kuka ta hauyi masa godiya Alai Saminu kwatin ya rungume ta na rarrashin ta sai da ta nutsu dan kanta ta cika shi ta fara ihun murna Halil Samin da sauri ya matsa kusa da ita yana ke a hankali karki jiwa baby na ciwo murmushi ta yi dan ta manta ma tana da wani ciki Khalid ko yana fosu da farantin da aka sa sai su saka Halil Samin tare suka yanka ribon din da Aina'u aka ta tafa musu Aina'u ko ta je ta rungume Antubulki da gudu tana murna tana cika ta ta rungume Mubena Bali akwai sai murmushi take ita ma tana admiring Aina'u ai nawo sai da taɓa duk matan wajen ta rungume su ta rungume badiya ta ce mata kin ga ikon Allah ko dan na samu cika burina a haka aka yi ta shagulgula ana ta yana murna sai da aka zo jawabin godiya ta karɓi speaker ta kalli Khalid tana thank you Khalid without you I wouldn't have been here ta juya ta kalli Alai Samin tana I can't love you less you brought happiness into my life ya hayya ya kaimu alhamdulillah duk abin da yake da farko yana da karshe Allah na gode maka da ka bani ikon kammala wannan novel kuskuren da ne a ciki rabbi ka yafe mu alfarma annabi amin duk wanda ne ba daidai ba dan Allah ya yafe mu to amin mu amin wannan shine karshen wannan littafi zamani wallafar Nafisa na Sannab kada dai amanta al'ajabi TV ta dauki nauyin wannan shiri da fatan kuma kun ji dadin wannan littafi ni Muhammad Umar kai gama da na karanto nake muku sallama ku huta lafiya mu hada a wani shirin